يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baka mu da sake haduwa a wannan masallacin na albarka masallacin juma'a na profesa a gwandu da ke a nan unguwar sabuwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tasirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin kuma watan ramadan yau asabar 24 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab jiya mun tsaya aya ta saba'in saba'in da ɗaya yanzu haka kuma karanta muna saba'in saba'in da ɗaya ya ake wallabi na amalin laha Yeah. Ka cikin fassara waɗannan ayoyin lokaci ya yi muka tsaya kafin mu fara tafsirin wannan surar da jiya in na gaya muku cewa waɗannan ayoyin suna cikin ayoyin da aka fi yawan karantawa wajen wa'azi domin abin da suka kunsa na magana mai cikakkar wa'azi da kaiwa matuƙa wajen nuna ma mutane idan suka bi dokokin Allah suka faɗi zance na ƙwarai to Allah zai gyara musu lamuran su kuma zai gafarta musu zunuban su a jiya na gaya muku cewa zan karanta muku hadisi yau da ke nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta waɗannan ayoyi shek nasuddin albani ya rubuta littafi da ya sama khutbatul haja wanda yake watan khutbatul haja sanan na ce yayi tahrijin hadisi littafin karami ne sosai fasali jugare sai khatima zaka duk sai fasalin littafin ba sun goma sha ba abin da a ciki kawai magana ya game da kutubatul haja wannan kutubar da muka ita ni yau da farkon ta ya ayyuha alladhina amanu kula innal alhamdulillah zuwa karshe don nuna cewa annabi sosai yana karanta ta a duk inda ya tashi bukatu to cikin ta akwai wannan ayar cikin hadisin da shekna suna bani ya takriji a cikin wannan littafin akwai hadisin da abubakar bin abi dawud ya fitar a cikin musnad aisha daga ummul na aisha ta hanyar ishisham bin urwa daga baban shi urwatu bin zubair yace daga nan aisha yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yukthiru hatayn al-ayatayn fil khutbah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita faɗin waɗannan ayoyi biyu cikin hudu ba su ne ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima to annabi na yawan faɗin sun ya tashi in ya tashi hudu ba haka nan akwai hadisin sahal bin sa'ad bin sa'id radiyallahu anhu yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza khataba nasa idan yawa mutane ba aw allamahum ko zai koyar da su wani abu la yada'u hadhihi al-aya baya fadin baya barin wannan ayat ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ila qawlihi faqad faza fawzan azima za ku ga wannan abu da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin su in ya tashi in ya tashi hudu ba wannan hudubar da muke karantawa sai ganin za ka ce innal hamdalillah hamu kai fa in inna azzaqa al hadith wa khayr al hadi hadi muhammad sallallahu alaihi ya kamata ka hada wannan hudba wannan hudba muhimmanci gare ta kwarai da gaske saboda tana tana tawwace maka magana duk lokacin da aka kashe ka gaban mutane yi magana abubuwa suka kage ma ko kana jin nauyi in ka karanta ta to Allah yana saukar da lamarin in akwai mai son ya in akwai mai son ya ka ita karanta ta sai ya rubuce rukiya ce sosai tana rubutar da makiya masu saurari mai son ya kawo maka rudu da matsala cikin jama'a to wannan wannan hudubar tana rubutar da shi ban ga muku wani hadisi da tabbata cikin sahih muslim daga abdullahi ne abbas akwai wani fahadi da aka ce ma bamam bamam yake inna bamaban kadima makkata ba ma sunan mutumin kirki ne a lokacin jahiliya amma da musulunta ba sai ya zo makka wa kana min azdi shanu'a ya kasance daga azdi shanu'a kabila ne wa kana yanki ya kasance yana yin rufiya shi sana'a ta cikin jahiliya yana rufiya irin rufiya su ta lokacin jahiliya min hadhihi hiriyahi. in iska ce iska ya same ka tabuwa ta same ka sai a hankali sai ya zo ya maka rufiya fasami a sufaha makkata ko su faha min ahali makkata ya kolona ya shigo makkata ya ji wawa ya ci mutanen makka suna cewa inna muhammadan majnunun suna cewa annabi muhammadu ai majnunun suna gaya mai wannan kalimar da kun san ma'anar ta ko wa ma sahibukum suna ce mai majnunun suna gaya mai shi kuma mutumin kirki ne ka san idan aka zo ana zagin mutum a wuri mutumin kirki bai yarda mutumin kirki bai yarda da zagin da ake zai tanka ba don wasu da zan faɗi ba da na gaya muku wani malami dr bashir ali hafizahullah na alfurka wata ran an zo inda kike ana suka wani ina wuri nan take ya kama yake wallahi ba daidai ne shi bai yarda da wanda ake suka ba amma ya kama ya yi tafaɗin ba haka ya kamata ba in mutum ya yi su tun lokacin kimar dr bashe da nake gani ta wuce da suke tsammani saboda bai yadda aka soci wani ba shi wannan inda ake suka gaban dr bashir dr bashir bai yadda da shi ga abin da ake suka ce ba bai yadda da shi ba kuma mutane da ke suka ce kuma mutanen kifi ne wanda ba su kasa ma dr bashir din ba amma shi sai ya yi jarumta cewa a ba daidai ba ne in aka ji mutum ya yi ba daidai ba ba suka ce ake ba nasiha ake mai kaza ake mai ya faɗi wasu maganganu da za su fi san maka kirkin shi to ko da yaushe shi shi mutumin kirki ya kawo suka wani mutum ko mutumin banza ne ana zaune to shi mutumin kirki magana sai za ta bambanta zai kokarin yin adalci zai kokarin ya biya mutane a ita suka mutum domin ana suka kai wannan mutumin ba mazan ya shigo maka sai iska ana suka annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mai wannan ana ce mai gane wannan magana faƙala sai ce lau an ni ra'aitu hazar rajula da na ga wannan mutumin la'allallaha ya shi ala yabi zai yi Allah ya warkar da shi ga hannuna ba ana cewa majnun ba shi kuma rubiya yake yana wa waɗanda ke taɓin iska yake wa zaka ka yaji ana cewa annabi sallallahu alaihi wannan magana mai girma wanda Allah ya koya cikin Qur'ani sai yake da dai zan haɗu da shi da sai in bashi magani ina da irin wannan magani qala sai ce falaqiyahu sai ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ce ya muhammad inni ulki min haɗi rihi yace ya muhammad ina rukiya daga taɗin iska masu taɗin iska ina musu rukiya wa in sha Allah yashfi ala man sha'a kuma in Allah ya ga dama yana warkar da mutane a hannuna waɗanda ya ga dama za ka yi jagita ma kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yi annabi sallallahu alaihi wasallam rukiya amma da yake mutumin kirki ne ji maganganu ne kamar musulmi ko in sha Allah in Allah ya ga dama ashe Allah yana nufi ne da alkhairi sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa hallaka kada ka ban dama imar tsiya ko da Allah zai sa a dace <laughs> fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh man yahdihillahu fala mudilla lahu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 sai annabi ya maimaita mai su uku duk ya ce, karshe nan da maimaita mai jiya an kai ƙarshen mai rukiya ko ya ce a maimaita mai jiya fa qala sai ya ce bayan annabi a karanta na uku ya ce sami su ƙaunar kahna ya ta hakika na ji maganganun bokaye dama ai maganin iska yake yana mu'amala da bokaye ya ce na ji maganganun bokaye kan mu'amala na ne na yi ta maganganun wa ƙaunar sahara na ji maganganun masu sihiri kuma na yi ta ji wa ƙaunar shu'ara na yi ta maganganun mawaƙa fama sami'tu mithla kalimatika haula'i yace ban taba ji irin wannan kalmomin ba ban taba ji abin da ya dadin su ba da abin da ya kama hankalin su da abin da ya shiga su ban taba ji ba sai ce wala qad balagna qamus al-bahr wa inna sun kai qamus na na teku duk inda magana ke kawo da hikima inna maganganun sun kai qala fa qala hati yadaka ubayi uka alal islam sai ka kawo hannunka ima abu baya a limana musulunta shike ne kala fa baya ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam baya'a fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam mai wa ala qaumika hajja mutanenka tunda mun ce da wani waje ya zo ko yace hadda su mutane su kai musu mubaya'a ala wa ala qauli kuma mutane na musu mubaya'a in ni koma zan dinga wa'azi da da'awa yanzu magana rutsiya da yadda azzabin ta tashi yanzu zan koma mai wa'azi da da'awa a cikin wannan lafzin babu na ista'inuhu ya tsaya wa man yahdihi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa man yahdihillahu wa man yahdihillahu sai ce ah, fa ba aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan sai wata annabi ya aika mutane yaki yanzu a makka akai haka bayan an dawo madina mutu an ci gaba da addini an ci gaba har musulunci ya fara iza masu yaki annabi ya iza wasu mutane yaki kamar rubi kaumihi sai suka wuce wajen mutanen wannan mutumin mutanen da aka iza yaki faƙala sahibu sariyatu lil jaishi sai wanda annabi ya shugabanta a wannan sojojin na yaki sai ce ma sojojin nashi hal asabtum min haula'i shay'an kun ɗauki wani abu daga garin wannan kun ɗauki wani abu daga wannan garin faƙala rajulun minhum sai wani mutum ya ce asabtu minhum matsara buta da tsoka na ɗauki buta tsarki garin faƙala sai ya ce rudduha kuma mai san mutu buta fa inna ha'ula'i qaumu damar wa'annan mutanen zamat ne wa'annan zai dokan musu alƙawarin cewa ya musulunta kuma sun musulunta kun ga ƙarfin wa'annan kalmomin ƙarfin wa'annan kalmomin wa'annan kalmomin ƙarfi suke da shi an saka ka yi magana sai ka karanta su in magana inda tsoron ya yi yawa ne sai ka karanta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli akwai masu karanta wannan duk inda suka tashi magana ba daidai bane kuskure ne ba karanta rabbi shrah li sadri sai inda ana jin tsoro sosai annabi Musa lokacin da zai wajen Fir'auna Allah ya bashi wa'innan kalmomi kamar da Sheikh Baka Abdullah Abu Zaid ya kawo cikin tafsirud du'a ala kulli hal ita wannan hutuba in ka har da ce ta ko zuwa akayi? limamin juma'a bai zo ba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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار sai zanna ta gama hudu ba ta farko ita ce hudu ba ta farko saboda dogon surutu ne yanzu kowa yana son dogon surutu shi ake karewa amma wannan ita ce hudu ba ta farko kawai sai ka zanna in ka tashi sai ka ce alhamdulillah wasu salatu wa salamu ala rasulillah jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah mu kyautata wannan ya ka iya ka sai ka wani a na algushi in wani ya ma algushi sai ka kawo kasa kai sai ka wani su dare kawai don ka tsawai ta magana ta kai minti biyu minti uku da ke shugabannin sai ka ɗan rufe da yanzu kan a taimaka a yi makasa addu'a a yi wa shugabanni da mallamai addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya in lokacin damana na kace Allah ya ba mu damana ne albarka to a yi ma annabi talata a kan zuwa sallah shikenan ta ce kai ashe liman ne ba a sani ba <laughs> to sai su ya kare wannan ita ce hudu ba ta farko kun san lokacin da tafi ingila zuwa phd sai kasance limani sai an yi smuggling ne sai an yi su ne daga waje a university gaba ɗaya babu ba da sallah sai ya zo da liman waje da suka gaɗi cewa madina ne karatu sai aka naɗa ne liman su da aka naɗa ne liman sai kasance ina yi wani na yi ina yi wani na yi sai university ta kirari ni bayan an naɗa ni president na islamic society shugaban musulmi university gaba ɗaya da musulmi da wani wajen ta muna so ba musulmi waje kuma zuwa muna so tun ana samu daga ciki ana yi to ya kamata daga ciki a samu masu hudu ba ya ce tun shi ke nan sai da zuwa tattara mutane daga nan kawai mai da su limamai ni koya musu shi su akwai wanda da iya fatiha ba amma yau liman ya iya amma yana iya har da shi wannan yana iya magana da turanci ne kai hudu ba ta biyu sai lissa liman guda zai kai ka yi hudu ba kai ka ba da sallah shi kuma ya iya fatiha da sura amma kun zai karanta da hudu ba sai aka raba sai ya kasance kawai ran juma'a dun liman biyu akwai wanda yana iya yi guda gaba ɗaya yayi wannan kuma ya bada sallah ya karanta fatiha da duk abin da ya samu wanda bai iya kuma sai haɗa shi da guda sai ya kasance biyu in yayi hudu ba ya gama sai guda ya tashi shi kuma ya bada sallah sai suka dinga haka ran nan sai aka gama university na dawowa ta Najeriya su ma sun gama university sun koma kasar su ni ina PhD su suna undergraduate na sun yawa yare ne sai wani ya kira ni mafi jumu'a ya ce shek eh dama san London ana ce mai sai ya ce yau na je sallar jumu'a masallacin mu liman bai taho ba sai ni tashi ba da sallah ni wannan hudubar da muka yi ta yi sallar mun ta muku sallar ta yi lafiya <laughs> ku kuna babaki saboda zai saboda ku kun tashi garin musulunci wanda ya tashi sakkwato wanda ya tashi kano da wanda ya tashi madina ba abin da yake gaya mai in ba shinkafa kaza ba ita kawai akwai can wanda yake nan ita ma yanzu akwai ta da yawa sai dai ba ta kai yawan can ba da laban da farar fata amma sun musulunci muka ci waɗancan mutanen fa a dinga yanya muku a ce yanzu liman biyu liman guda da yana fatiha ba amma kawai shi zai bai to ya kai iya saboda kawai haka yanayin jama'a suke akwai wannan akwai wata randa na jiya sayayya shagon mai sayayya bakala mai shop yake mini yake mini ha yake masallacin ka da kuna sallah yake yake mu an babu hutu masallacin mu na juma'a <laughs> yake hutu ta sati hudu aka babu saboda limani guda ne limani guda ne tahiya ta kama shi ba wani zai iya hutu ba kuma da sallah Za ka da aka yi juma'a wanda ya fi karshe ce, su jama'a an ba da hutu <laughs> yau masallacin juma'a sai bayan sati hudu zai je Pakistan ne ya ce an ba su hutu su masalacin su da juma'a kar in ka samu kanka irin irin waɗannan wurare ka iya hudu ba kawai da ka iya wannan za ka ba ku a samun kowa ya je ya hada cuta kowa ya je ya hada cuta sannan ko lakta aka gayyace ka ajiya suka dinga kaga suna rutsan mawaye in ka fara yin ka insha Allah ka ka karshe Allah zai ma buɗi wannan mujarrabu mun sha gani wata abin da ke samu karanta ta doguwa ba ka abin da za ka haɗu ba bayan ka bakta abin da za ka faɗi ba in kai kika ga ka hin kai kai sai ga Allah ya ma fasa ji sai ka tashi kai ta a wannan masallaci na sha hawan bari, wallahi ban sa abin da zan faɗi ba ta kama ni zan ba da sallah amma ko sai in ja ka in kai in kai in kai in ja ka kadan kadan kadan kadan kai kai kawai sai Allah ya fata ji to wani abu ya shigo sai kawai sai kawai ka faɗi kuma game da gaya muku ita kadai hudu ba ce ita kadai hudu ba ce in kai yi ta ka gama ta farko in ka tashi kawai sai ka fara ta hausa ta hausa kuma kasan masu rariya ba shi ba cewa ba sai ka yi ta kai da ta samu ka wannan ayoyi girma gare su sosai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma da suka yi imani ittaqullah ku kiyaye dokokin Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana magana daidaitatta yanzu abubuwa guda nawa abubuwa guda biyu in kuka yi haka kuma Allah zai muku wasu abubuwa guda biyu yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan Allah zai gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda ya yi sa'a da Allah da manzon shi hakika ya samu babban abu babban abu yanzu hudu da zaka awa ɗaya kana ka ta surutu zaka faɗi abin da kai ma'anar wannan ba za ka faɗi ba ai annabi sun sanar hudu gobi ne gaba ɗaya da aka cika bai taɓa hudu da ta wuce tsawon ta wani ana karanta minti biyu zuwa uku bai taɓa ba amma mun yanzu ake dogon hudu ba kuma duk ujuma a ciki amma kita shi ya kasance akwai fasaha akwai balaga menene kaulan sadida Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yace amma qaulu sadid amma jirgin magana da ake nufi cikin wayannan ayoyin fa huwa al-qawlu shine magana ta daidai wa huwa yashmalu kull qawlin fihi khair wannan ya kunshi duk wata magana da za ka yi akwai alkhairi ciki yanzu Allah yake ya kuwa ne kuka imani ku kiyaye dokokin Allah ku faɗi zance zance daidaitacce ku ne da daidaitacce nan da ake faɗi shine yace duk wata magana da kake akwai alkhairi cikin ta sawa'un kana min zikrillahi ambaton Allah ne ka dinga yi to kai kaulan sadida yanzu ko ba hudu ba ka zamna to kana ambaton Allah to kai kai in ka kiyaye dokokin Allah kai ambaton Allah to ka zan cikin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kai ka cika naka kana jiran alƙawarin da Allah ya yi ma yaghfir lakum yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum sai yake aunin aladin ilmi ko neman ilimi ne aunin al'amri a ma'ruf wan hanyar anil munkar ko wa'azi ne ko umarni da kyakkyawa ne da hani da abin kyama shine wa'azi aunin kalaman hasan ko kuma magana ce mai kyau allazi yastajibu bihi al insanu mawaddatan nasi wanda mutum ke jawo soyayyar mutane ko shi magana kwarai ce ko ga wani ya sa hulla ka cika hulla ka tayi kyau ka ce rigar ka tayi kyau wannan kawai kaulan sadida ka faɗi ya yi kace kawai zo na yadi na ta tsohon yadi ne an bayyana ne wuce ba ne har wanka da cewa an bayyana ne annabi sallallahu alaihi yana ce ma mutane kawai kayi kyau ne ba su tafi hadisi ya inganta cikin bukhari wannan magana da kake gani yau kuma magana yan gaye ce ko hadisi ya inganta da cikin sahih bukhari annabi ya ce inna hada sana wannan tufafin yayi kyau yana yana yabo wasu da ya ba tufafi to ko irin ka magana za ka ga mutane ya kyau, ka ga kwabar wayar ka kastin wayar ka yayin ta haka dai fala da ake samu yana cikin wal kalimatu tayyibatu sadaqa ko kace ka aika kalmin gana masu kyau ka aika zaba sa kalmi ka ina aka wanke ma mashin ɗinka ka masu iya wankin mashin daɗi mutum ka jinka gaya mai haka ko na ya shigar ji ba ka ce ba ya yi kyau daɗi yake ji in ya iya sai sai don bai yi wanka ba don bai sai kama banka ba kai ne kuma kila ba haka ba ne za ka irin waɗannan maganganun ba dole bane wai sai haka ba dole bane sai hula ta fi ɗan ba dole bane sai takalmi ya yi ɗan ko ka ce ma wani kayi kyau ka ce mai hularka ta yi kyau ka ce mai takalminka ya yi kyau ka nuna mai mashin ɗinka ya yi kyau motar ka ta yi kyau tayar motar ka ta burge ni ko ni ka gaya mutum wannan zai ji daɗi da ta gemun ka ya yi kyau kamar naka ka ga masha Allah ya yi kyau to duk abin da ka gaya wani irin haka ka ga na basa ta ya hira kowa kyau wani ne masha Allah ta ba haka <laughs> to duk magana da ka gaya mutum irin haka zai ji daɗi to in ya ji daɗi za ka samu lada ta kuma ka yi ƙaunar sadiga yanzu kana jiran Allah ya gyara maka lamuran kai ma za su yi kyau lamuranka kuma Allah ya gafarta maka zunubanka shi kuma musulunci kalakatai abda da zagin mutane da da kai ta kowa ka zaga kowa ka mai tamma amma ka ga mu kowa magana kwarai haka Allah yake to fir'auna ma wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw aw yakhsha sai sai shi ma misali usaimi yace ko magana wanda zaka jawo mutane su so ka don ka gaya musu magana game da jikin su da game da tufafin su mai kyau yace au gairi zalika ko wani wannan wa yajma'uhu qawlun nabiy sallallahu alaihi wa sallam duk inda maganganun fadin annabi sallallahu wa sallam ya hada su da yace man kana yaumin billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyamut kaji qawlan sabila annabi sai yace duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya yi shu wa duk zalika kishiyar wannan alƙawlu gairu sade maganar da ba daidai ta ba ta kwaye ba wacce in ce ya shek ya ce huwa alƙawlu lazi laisa bi sawab shine maganar da ba daidai ba bal khata'u irin wannan maganar kuskure ce in ma fi mawdu'ihi ko ita magana ita a kuskure wa in ma fi mahallihi ko kuma inda aka faɗe ta ne kuskure akwai wata magana magana ƙwarai ce amma inda aka faɗe ta kuskure ne amma fi mawdu'ihi amma ga ita magana kanta bi an yakuna kalaman fahishan ne kasance alfasha ne zage zage ne ashar ne yashtamilu ala sabbi wanda ya kunshi zage-zage wa shatam da ashar wal giba da giba wan namima da annamimanci wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka duk wannan kaulun gairu sadid ne qaulun gairu sadid aw fi mahallihi ko kuma magana ce ta koyi amma ba inda take kamata a yi ba an yakunu hadal al qawlu fi nafsihi khairu dai magana gaskiya ce magana kwarai ce lakin kaunuhu yuqalu fi hadal al makan laysa bi khair amma a nan ake fadin ta ba daidai bane لأن kulle مقام مقال domin ko'ina akwai abin da ake faɗi fa in kuje kalaman huwa fi nafsihi laysa bi sharri in ka faɗi maganar da ba sharri ba ce ita kanta magana kwarai ce lakinnahu yusabbibu sharran amma tana iya kawo sharri bayanta. ta fa idza qultahu fi hadha al mahall fa idza qultahu fi hadha al mahall fala taqulhu idan har zaka faɗe ta irin wannan to kakka faɗe ta li anna hadha da bi qawlin domin wannan ba magana ce da daidaitatta ba Fasiha fi hadha al mawdu'i la yakunu a wannan wurin ba ta kasancewa magana da daidaitata bal khata'un magana ce kuskure wa in kana laysa haraman bi zatihi in da ita kanta ba haramun bace da kanta akwai wani waje da wata magana ba ta faɗuwa, annabi Musa da yanzu yana wa mutane magana an tara su fir'auna na nan sai fir'auna zai mai wayo sai ce ba ma ƙurunin ula fir'auna annabi musa yana bayi iyayen da kakannin waɗanda suka wuce iyayen waɗannan yayin su suna wuta ba su Allah ba su manzo Allah ba annabi musa ba bai haka ba sai ce inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi wa la yansa sai ilmi ne yana inda ubangiji na cikin littafin da nake ba wallahu a'lam bai kauce ba dubban ba duk wallahu alam take nufin mutum bai sani ba wata da mai kana buƙatar kaulan sadida suka ce wallahu alam wata tambaya ai zo ta tun rigima ake so tashin hankali ake so so akai aji abin da zaka wadi sai annabi Musa sai ya kauce sai ce ilmu ha inda rabbi fi kitabi bayan annabi Musa ya san cewa waɗancan mutanen iyayen Fir'auna da kakannin shi ba su bi manzanni ba su shari'a ba ya san halakku ne amma in ya faɗi haka to mutanen nan ba za su yarda ba sai ka zo ka zagi iyayenmu kuma ka kira mu zuwa ga addini sai kasance sun ki karba don ka kowace magana suna da ta sai ta kasance kaulan sadidan faɗi da idza taqal insanu rabbahu idan mutum yayi ta wa qala ƙaunar sadidan ya faɗi zance zance daidaitacce hasala ala yi zai samu fa'idoji guda biyu na farko yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan Allah zai gafarta muku zunubanku fa bittaqwa salahul a'mali wa maghfiratul dhunub da taqwa ana samun gyaran ayyuka da gafarar zunubai wa bil qawli sadidi salahul a'mali wa maghfiratul dhunub hakanan da faɗin zance zance na kwarai ana samun gyaran ayyuka da kuma gafarar zunubi wa ulima min hadhihi al-aya anna man lam yattaqillaha wa lam yaqul qawlan sadida shek muhammad bin salih usaimi yace sai muka gane daga wannan ayar cewa duk wanda bai ji tsoron Allah ba kuma bai faɗi magana daidaitatta ba fa innahu hariyun bi Allah yusi Allah lahu amalahu wannan ya cancanta kada Allah ya gyara mai lamura ne wala yaghfir lahu dhanbahu kuma kada Allah ya gafarta mai zulubban shi fa fihi al ala taqwa wa bayani fawaidiha cikin wannan hadisin akwai kwaɗaikacin wannan ayoyin akwai kaɗaitar da mutane ga takwa da kuma da kuma da kuma gyara ayyukansu da bayanin fa'idar fa'idar takwa don ka takwa abu ne mai girma faɗin magana zance na kwarai abu ne mai girma kada ka yadda ya kasance cewa duk abin da ya fito fito bakin ka kake faɗi mutum mai yawan surutu baya hikima in kana da akwai mutane da Allah ya ba hikimar zance ba su ci masu yawan surutu ni kasance ko ni ka faɗi ko ni ka yi a facebook ko ni yanzu za a same ka Allah kalla kana apology ka ce da Allah jama'a ya haƙuri posting ina na ɗari <laughs> wasu ne gani sun ce ba tabbatar ba amma yin ana ki kafin ka faɗi magana da kuma tuna cewa abin da za ka faɗi zai yarda da Allah ko ba zai yarda da Allah ba ko zai kawo kishin Allah to wannan sai ya ayyukan ka su jaru. sai ya mutane su dinga ganin ka wani kwararre wani haɗaɗɗe wani kaza ba komai ba ne illa ka ji tsoron Allah sannan wajen faɗi ka yi ka har yi ka faɗi daidai in wani ya zage ka kakkarama in wani ya zage ka kakkaji ramawa ka yi dai adalci karama daidai annabi ya ce sabbata eh, sabbata yi sabba gul wanda ya maka zargi ɗaya eh, kai ne duka ne zalunci in kana so ka kame duk ya fi ah, wa man afawa aslaha fa alallahi wanda ya yi afuwa ya gyara lada ta tana wurin Allah za ka kiyaye halittar ko harshenka in ya gyaru ko rayuwarka za ta gyaru al'amuranka za su yi Allah zai gafarta maka zunubanka za ka samu babban rabo duniya da lahira za ka mutu yayi bakin mu illa raddi raddi daidai wanda ya ba daidai ba mai raddi amma wata yana kuma mutum ya kare kai yayi ya je yayi intiqami da yawa ya wuce abubuwan da suka zo a nasi ya shiga cikin shakhsiyar wancan ya shiga cikin tarihin rayuwa ta ya shiga cikin wasu abubuwa wanda yake ba daidai ne ba a faɗi za ka mu tsoron Allah mu kiyaye bakunan mu bari kaunar sadida sai Allah ya gafarta muna zunubanmu kuma ya kyautata muna ayyukanmu sai Allah ya ce mai gaba inna a rabbal amanata inna a rabbal amanata يحملنا فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ta'ala ce inna aradna al-amanata ala samawati wannan ayan ma tana ɗaya daga cikin ayoyin da aka fi yawan karantawa ana yawan huduba da su ana yawan jan hankalin mutane da wannan ayar ana yawan wa'azi da wannan ayar kuma wannan ayar ita ma ta kunshi ma'anoni waɗanda ke jan hankalin mu game da riƙon amana Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi haƙiƙa mun gitta amana ga sammai da ƙasai wal jibali da duwatsu fa abaina an yahmilnaha sai suka ki su ɗauki wannan amanar wa ashfaqna minha suka ji nauyinta suka ji tayi musu nauyi wa hamalaha al-insanu sai da aka ce ni zan iya a kawo nan kun ga cikin wanda aka gitta mako inna arabul amanata ala samawati wal ardi wal jibali shi da adam shi a shi iya Allah ya agaje mu ba mu iko saukewa wa sai ɗan adam ya karɓa ya doka hoka na zaluman jahula lalle shi ɗan adam kafiri daga sinsu ya kasance mai yawan zalunci mai yawan jahilci yanzu jiya ko shi kanji da muka yanta hadisi da muka ce akwai mai inkarin wannan hadisi saboda annabi Musa ya yi ne annabi Musa ya buji dutse dutse ya yi gudu yi waye sai mutane su dinga ganin cewa a dutse da bai magana kaza da bai magana to ashe in mutum zai karyata wancan hadisi zai karyata wannan ayar domin ashe har dutse Allah ya gisa mu amana to Allah shi da yadda yake da sauki ga yake ka yi magana haka yake da sauki Allah ya sa duki ya yi magana an tsaƙan Allah lazi an tsaƙa kulla shay'in haka Allah yana iya sa komai komai ya yi magana za ka dutse ga ya ashe dutse yana magana wa ya ce dutse yana magana dutse ya ce wai dutse ya yi gudu dutse bai gudu tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab wataran jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marasa Allah ya ce kana ganin jirgi suna ganin duwatsu ranar lahira sai a tsammanin jirgi suke waje daya suna gudu yadda yadda girgije yake gudu suna haka ba abun bane ga Allah mai wahala ya sa dutse ya yi magana ya sa dutse ya yi gudu ya sa dutse ya yi tafiya da tufafin annabi Musa ya sa annabi musa ya wa dutse bulala ya sa in ya bugi dutse da sanda alamar dutsen ta tsaya aka ce ya bugi dutse a yi musu hanya ya bugi ruwa ruwa su yi musu hanya duk ba a yi da annabi musa ba yanzu ya bugi dutse alamun dutse ko ka samu dutse karfe mai girma ka bugi dutse yana bari alama bale annabi musa don ya buga da sanda amma kai ba za ka iya samun sanda ka bugi ruwa ba su yi hanyoyi guda goma sha biyu ba za ka samu uh, sanda ka bugi dutse ya yi hanyoyi goma sha biyu ba za ka ya za a yi wannan da ya zo cikin hadisi hadisi ya zama cewa abin inkari ga iri ne da yawa wanda suka fi shi nuna ƙarfin Allah da ikon Allah sun tabbata a cikin Ƙur'ani da yawa Allah ya ce inna a al-amanata haqiqa mun gitta amana ana samawati wal ardi akan sammai da kasai wal jibali da duwatsu al'amarin amana ƙarfi rai, al'amarin amana girma rai, duk wanda ya samu yana iya riƙon amana to Allah ya tsarkar da shi babu wata siffa da zaka mallaka da ta kai bacin tsoron Allah ta kai siffar rika amana ya kasance cewa ka yi babbar siffa yau a cikin suratul shu'ara'i Allah ya ba mu labarin annabawa guda biyar wani su in yanzu cikin dalilin da zai sa a yi shi sai ya ce musu nifa mai amana nake nifa bai rike amana nake Allah ya ce kazzabat qawmu nuhin al-mursalin iz nuhun ala in inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un annabi nuhu ya zo ma mutane ne suka karyata shi yace ya ku mutane na كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم اخوهم نوح الا تتقون يتمي اني لكم رسول امين حكى النبي هود ألا يكي كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون حتى ننسى مجاوة كذبت الثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون هكذا المتعنى النبي لوط كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون هكذا متعنى النبي شعيب كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون kun ga kowane annabi cikin su abin da kace mutane inni lakum rasulul amin da Allah ya faɗi mutanen annabi nuhu sai ya ce isqala lahum akuhum dan uwan su nuhu domin an kabila su ne mutumin su ne kuma qaumu aka ce mutane ne an ce qaumu kuma ana nufin Hausawa Larabawa mutanen Najeriya haka mutanen Adawa annabi Hudu ya ce kazzabat qaumu hudin mursalin isqala lahum yace akuhum kazzabat adin mursalin isqala lahum akuhum hudun ala tattaqun kuma mutane annabi salihu iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun kuma mutane annabi lutu iz qala lahum akhuhum salihun lutun ala tattaqun amma da aka zo ga ashabul aikaci zaka ce iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun saboda aikaci bishiya sai aka bauta ma ne zaka Allah ya ce mutanen gunki sun karyata manzanni ta ta dan uwansu a annabi bai bai bai wata sai ce qala lahu shu'aib ta ka wani suna ne ba ce akhum ba na kulli hali Ko wani su sai ya ce musu inni lakum rasulun amin annan za mu dakata gobe zamu mu ƙara fitowa annabi fitowa sannan shi kan shi siffar da aka san shi da ita kafin aikin manzanci menene al-amin qalu rabbina bil amin waka siffa aminci ita ce babbar siffa da ya kamata kowane mu ya siffantu da ita gobe insha Allah za mu ta karshen wannan surar kuma gobe za mu tsaye da wannan karatun da yadda Allah sai wata shekara idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi kuskure zukatan mu shafe shi cikin littafan mu sai akwai tambayoyin da muke ya amsa sai tambayoyin muna da baki yau daban-daban akwai Malam Ibrahim Salihu Giwa Malam Ibrahim Shehu Giwa ainihin daga kaduna shekara biyu da ta wuce ya zo musamman daga kaduna zuwa wajen wani tafiye kuma lokacin mun gabatar da shi kuma ya yi magana kuma yanzu wani uzuri ya kawo shi kuma ga ya kawo mana ziyara mu ne maka farka da zuwa malam Sani, malam Ibrahim, malam Ibrahim mutum ne ne kwarai da gaske kuma mutum ne maya wajen harkokin da'awa da alhaji aminu na shi ma masha Allah kai ma muna maka barka da zuwa ga alaran masalawi shi ma ya yi tasmiyi ne kuma ga ina shi ma ya taho dukkanin ku muna muku barka da zuwa muna ne kuma ga ba akwai tambayoyi da muke yakan sa mutum ne suka zama banza tare da kuma wata mata kuma ya ta me ya kamata ka yi abin da kamata ta yi da mafi yawan malamai shi ne istibra'i duk da istibra'i ya zo ne akan baiwa bayan kamo a nan sassan ya ce la ta zan hamilun illa alkati ta ba wala gairu hamilin hata ta tabi ko auka makala na salatu wassalam asali istibra'i ya zo ne game da baiwa amma dai jamhurul ulama mafi yawan malamai suna cewa ya ma da tattaɓa wani zaman banza ya kamata ya istibra'i iyaci akan idda idda in mace mutum ya sake ta kun ga ai mun karanto wadda babu wanda ya taba ta kaura aure yau aka sake ta gobe ya ayyuhan nabiyina amanu idza ta mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha amma wadda aka taba fa al mutallaqat yatarabbazna bi anfusihinna salatata quru zaka mace da ta yi aure wani abu ya sadu da ita da mijinta to dole sai ta yi idda macen da aka samu baiwa ya kasance kan an taɓa takin ta sai ta yi istibra'i ka wannan ita ma ba a taɓa ba ta yi aure ba amma wani abin lalata ya shiga tsakaninta da wani to ta yi istibra'i shi ya fi istibra'i shi ne jini ɗaya wannan shi ne ƙaunin jamhurin ulama shi ne mazhaba abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad bin hanbal inda zahiriya ba su yarda da istibra'i ba saboda istibra'i ya zo ne a hadisin baiwa amma insha Allah istidlali na jamhurin ulama mafi yawan malamai ya fi zaka in wani abu ya shiga tsakaninka da wani kafin ta yi aure sai ta tsaya ta yi gini ɗaya domin a tabbatar da babu ciki yanzu ka jibi wacce aya ta suratul azab ka wacce aya ta suratul baqara ka wacce aya ta suratul talaq wanda duk mun yi bayani su anan duk abin da suke nuna wa duk a tabbatar da dai babu wani abu cikin ciki don shi mai ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yabana hamlahunna sai ka mun abu ya shiga ciki ya shiga tsakanin su sai a bari ta yi idda ɗaya ta yi haila ɗaya shine istibra'i a tabbatar da babu babu ciki in wani ce ba a yi ina da dama ya ce ba a yi akwai wanda suka ce ba a yi ibn hazam ya ce ba a yi da sauransu amma dai ina ba su fatawa akan kaulin jabulul ulama kuma shi ya fi zama daidai da nusus na shari'a idan an yi amfani da iyaki wallahi ta'ala a ba dole su sun ban magana ba sai dai an ce su ban magana sabbin lidragi a kan wani abu ya koma shiga to hakan ya fi wannan ya ce assalamu alaikum wata barar Allah ke ba da lafiya kuma ta da azumi goma shin tana iya bari har bayan sallah da kan azumi ko kuma ciyarwa da ne kuma wai mace ta wata barar Allah ke ba da lafiya kuma ta da azumi goma ayi mara lafiya ba ta ciyarwa rankawa take kuma kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra doka abin da ya wajaba shine ta ta ranka bayan azumi wallahi ta'ala nake assalamu alaikum malam barka da ibada Allah ya karbi ibadar mu amin dan Allah malam ne al'amarin matakan da ke garuruwan da ke cikin tashin hankali na yanki azab ne idan har suka yi hijira dukkan su hakan bai zama da ba malam ko za su iya tsayawa su yayi idan aka shi su sun yi shahada ne wannan ta fi ganci na ne ko wannan ta ita hadisi ce yana bai karanto ma ahalari dukkan suna da wancan karanto ma ahalari ko risala ko ibiya ko bukari ko musulun ba wannan babu ta cikin ba ka ban san ba wannan abu ne wanda yake ya fi karfin mutum ɗaya. wannan duk wanda ya akan ya ansa wannan ba kokari yayi ba kawai ya yi ya yi faraji ne irin wannan mutane mallamai ke zauna kwamitin na mallamai ke zauna da kwamitin security da kwamitin a karawa mallamai bayani ga irin haɗarin da a ciki mallamai biyu uku hudu biyar su yi da zai tattauna su yi bincike su kawo su suke su ga hukuncin mutane da irin abu kaza ya sama amma mutum guda yanzu da ake neman lalin gari ya ba da fasaha su tashi ko su tafi jihadi wannan tafi ƙarfi na gaskiya wa mamu ta'ala assalamu alaikum mana barka da wuni don Allah malam ina tambaya menene hukuncin mu'minin da ke tsoron mutuwa yayi daidai mu'minin suna tsoron mutuwa mu'minin suna tsoron mutuwa ai ya zo wani sahabi da ke na Umar ina kin gaskiya ya ce ina kin gaskiya ya ce na kai fa akwa ka ce ta ina ya kawai gari ya ce na wayi gari ina da kaman gaskiya kana kaman gaskiya ce domin ina kaman mutuwa kuma mutuwa ita ce gaskiya saboda haka yana kyaman mutuwa haka yanayi ne na muminai suna kyaman mutuwa kuma mutuwar ta fi mutu Allah yana son tsoka ran su Allah ya ce game da cikin hadisin kudusi kuma ina cikin taba su domin na san suna kyaman mutuwa ma'ana abin da cikin hadisin kudusi za ka bale shi yayi da yana kyaman mutuwa shi da ta kokari ko ka kyamace ta ko ba kyamace ta ba dole za a yi ta aika kai ai mata tanadi wallahi ta'ala a'lam assalamu alaikum Allah ya kara malaka shari'a malam sallar tarawih da tahajjud mutu annabi ne ko ko wasu ingin dukkanin su sun inganta duk sallar da ne daga isha'i har zuwa alfiji ya ce duk lokacin da kayi yi sallah ba sai an ce ba ga daidai karfe ba yanzu karfe ne ake karfe sha karfe ne bayan isha'i karfe sha biyu karfe ɗaya karfe a fara a lokacin abin da sunan babu waɗannan ƙarfunan amma da ya tsaya ya yi sallah ta ƙarfin dare irin wanda ake ce mata hajjul yau wa min al-layli fa tahajjal bi nafilatan laka aka an yaba ka tawabbuka maqaman mahmuda sannan don da ya tashi yana yi sai tukun sallah asuba sannan ya tsaya lokacin da ya yi kamar da zuwa cikin sunan Abi Dawud amma kowace cikin su yayi dalilin shi ne hadisin da Aisha kace kowane dare sai da Annabi ya ta Annabi ta ya taba kiyamu ne farkon dare ya yi bacci sannan ya taba yin bacci farkon dare ya yi karshe sannan ya taba yin bacci farkon dare ya tashi yayi kiyamu ne ya koma ya yi bacci sannan ya taba kiyamu ne ne gari gaba daya Abdullahi bin Al-Qabbab bin Al-Arab ce ban taba ganin kayan kiyamu ne sai wannan ba wata sallah ta musamman yace inna salatu rabbil wa rabbil lalle sallah ce ta faɗan abin da yakin da Allah da kuma tsoro abin da inda shi za ka koma ce annabi ya yi ta farkon dare ya yi ta ƙarshen dare ya yi ta tsakiyar dare ya yi ta dare gaba ɗaya amma sun ɗaya aka rubuta ya yi sallar dare gaba ɗaya hadisin Abdullahi bin Sabbah bin Awad wallahu ta'ala Allah ya sa mana aljanna amin malam ya halatta ayi mutum tauba da kulla ha ba a yi mutum tauba da kulla saboda sahabbai da suka rubuta suratul tauba wasu suna ganin suna haɗe da suratul anfal ka da suka gama suratul amfani suka kawo ta bayan suratul tauba akwai masu ijtihadin ganin haka na biyu duk inda aka rubuta ta inda sahabbai suka samu an rubuta ba su taɓa samu an rubuta ta da bismillah ba za ka basu su ijtihadin rubuta ta da bismillah ba lokacin da aka rubuta qur'ani ba a rubuta kowace aya sai an same ta daga mutum biyu sun kawo ta za ka kowace da aka samu su wace sura aka samu mutum biyu sun kawo ta da bismillah ba a samu suratul tauba an kawo ta da bismillah ba sai sahabbai suka yadda bismillah tsakanin suratul amfani da suratul tauba za ka sai kasance ijma'in za ka baya halatta yanzu duka saka babu magana za a yi hauka ko mai a'a an yi dai ba daidai aka yi ba kuma ba daidai ne a saka wallahi ta'ala wannan yake assalamu alaikum malami ne gaskiya magana ta cewa kudin kasa tv ba su da albarka sai a sake yin wani a sake karwar yin ha a cikin kasar su suka fi albarka kwarai da gaskiya yi akwai shi so su fuskila wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha shi kasa tana ci abin da ake ce da ka a faɗi da sun fili da ka tsaye fili ka faɗi kila abin da yake cewa ana cewa in ka sa wani waje eh saboda wani waje da ke kai albarkar kasa in baka dace ba amma cikin kasa da sai kasa shi adda za mu ji tafsirin wannan ayar kila shekara ne ko shekara ne biyu kila na masu zuwa ruwa mu fara wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana tambaya da kake ne go nake ne go nake ga azumin ka a baki mana ne ne makoma ka ne ka kayi kuskure kai laifi kayi sabo annabi sun san yace man lam yada qawla zuwa wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai ban magana zancen banza ba zancen zo ga aikin banza aikin zo kuma wannan lido yana cikin aikin zo fito Allah bai da bukata azumi ah, ya cin abinci ne ya shan abin share ka yi babban kuskure azumin ka bai kare ba in ba ka ci gaba ba ka sani ka dage ka san annabi ya hana sannan ka ci gaba da yi to yana iya tafa maka azumi domin yana iya kafa maka duk ibadu Allah ya ga bai san ibadar ka ka ji tsoron haka nan ka daina ka ji tsoron Allah ka daina wallahu ta'ala wanda yake asalamu alaikum malam barka da yau don allah malam ni ne nake fama da yin yi kuma a yana da damuwa ta don allah wata hanya zan yi domin in daina yin sa sannan don allah malam wata irin matsala yake gajar a cikin ɗan ka ji tsoron Allah ka daina ka san cewa Allah ya hana babu kyawu malamai sun tafi babu kyawu cikin matsalar da yake auka wani aukar da low sperm count yana haifar da mutum ya kasance baya ganin shawar jima'i kuma ga mata sai ya kasance ya yi irin wani istinai wanda suka saba haka ka ji tsoron Allah ka daina yana rage karfin maza da sauransu duka abubuwa yana da illoli daban-daban da ake ta faɗi wallahu ta'ala wannan yake assalamu alaikum malam don Allah mutum ne yake fama da ciwon sanyi wani ruwa yana fitowa bayan ya yi tsari bayan ya ga ruwan ya wuce ya yi sallah kuma ka kuma ganyen ruwan bayan ya kama ba Allah ne ya zama mai ya zama mai kamar ya zama mai ya zama mai yana zuwa yanzu yana zuwa an jima baya tsayawa to zai bari ta lokacin sallah ya yi arwalla ko ya fito ba zai dakata ba zai ci gaba da sallah don haka in ya zama mai haka amma in wani lokaci wani lokaci ne to duk lokacin da ya fito mai sai ya wanke ya yi alwala wa ba ta ala wanda ke salamu alaikum wa na wa barakatuh Allah ya rufa ma da asiri juna da nada shin malam me bambancin kaddara nau'ul maqut da kaddara da rufin kada wannan magana ce mai tsawo magana ce mai falsafa a lawul mahfuz can aka rubuta duk abin da zai kasancewa a tashin tsiyama ya auku a yayin da su kadar ake saukowa da shi a raba ma jama'a na lauhin maktur ana iya goge shi a canza kamar yadda ya zo daga abdullahi ibn abbas da wasu Za ka zai yi an rubuta maka wani abu sai a rubuto maka yawan addu'a sai a rubuto kuma a goge shi yamkullahu ma sha'u. wa wa wa inda hukumar kitab karkashin wannan aya abdullahi bin abbas yana cewa lawul mahfuz yamullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab karkashin wannan ayar abdullahi bin abbas yana cewa Allah yakan goge lawul mahfuz sai ya canza maka da wani abu da dama ya dama ya kaddaro shi haka lawul mahfuz za a rubuta wani abu zai samu kaza haka kuma in yayi yawan addu'a kaza za a goge mai a rubuta mai kaza da yake babu kaddara babi ne wanda ke bukatar yadda da mika wuya sai da yake bukatar falsafa da abin da ya kama da haka in ka diba shahina tsayar tsahawiyya na imam abu ja'far tsahawi to uh, ya yi dogon bayani game da wannan kasar imani da kasar imani da kaddara Allah ta'ala wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara wa lafiya da kwana amin da aboki sunan Idris Abubakar wanda ya kama da jarabawa mai tsanani ya je kunna kan sai wuta ta kama a cikinsa a tufkaci duk in mata yanzu haka yana yana fama da matsalar da su lafiya wanda ya wani a cikin ma da sauran mutum ba shi daya Allah ba shi lafiya to ga matafi zan ba shi yana addu'a mun gama malam Ibrahim ka shirya lafiyar na addu'a mun gama hmm. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wani da gaskare akwai ashabul kahfi da san yake nufi da haka ga suratul kahfi ta faɗi a akwai su da haka eh har yanzu akwai dole ya rasu yana nan cikin barzahu kowa yana nan har annabi adamu akwai shi gaskiya ne yana nan kira cikin rayuwar barzahu annabi sun san da isra'ila ne haji ya gani shi sai dai ban san inda zaka za ka gan su amma dai gan an yi su an yi su zaka suna nan a rayuwar barzahu suna nan wallahi ta'ala assalamu alaikum Allah ya kara Allah ya kara da lafiya ikhlasi amin wannan Allah ne hukuncin cewa don girman annabi sallallahu alaihi wasallam don girman annabi sallallahu alaihi wasallam don darajar annabi don alhamar annabi da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi girma da ɗaukaka da daraja ba a taɓa yin wanda yake shi girma da ɗaukaka da daraja ba amma ibada ba a yi saboda annabi ibada Allah kawai ake wa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada don haka in za a kira wajen neman taimako da neman Allah sai ake ake kira in ana son Allah ya ansa kiran sai a wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati domin in baka son annabi ko kuma baka yi mai salati to ba a karɓar addu'arka don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam girmama shi ake yi a salati ake mai ɗaukaka shi ake yi amma ba a yi mai ba a yin abu saboda shi irin abu da shafi na ibada ba a azhar saboda annabi ba a sallar la'asar saboda annabi ba a zuwa aikin hajji saboda annabi wallahu ta'ala wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya tsinci malamin da kara lafiya ilimi da barka don Allah malamin da yake mutuncin wanda ya tsara tunani da hannunsa hukuncin hukuncin sun mun fadi da shi ne mai istinari kuma ne ne hukuncin wanda ya farka da tafi mai ahalar ya ce mara a fi saubihi maniyan ya ji sallata ya yi gari mata a sabon ikta salawa a da ma sallamin akai na matin nama duk wanda ya waye gari ya maniyi a cikin jiki ne bai san sadda ya same shi ba ya yi wanka ya ramka sallah ta karshe da ya sallah tun daga bacci na karshe da ya yi zuwa ka in ya yi sallah bayan wannan to zai yi

ولا بأس بإجابة ذلة الخلطة لغاية أمور الحاضرين المسلمين إنه قد اختلف العلماء في كيفية صلاة التراويح هل تصلى أربعا أم لا تصلى إلا ركعتين فذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل أن تصلى ركعتين ركعتين لحديث عائشة رضي الله عنها ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وذلك هو مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وقال قوم منهم خاصة المتأخرين إنه يجوز أن تصلى أربعا بتسليمة واحدة وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة لكونها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وقصرهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وقصرهن فإن هذا الطريق من العلماء فإن هذا الطريق من العلماء فهموا من هذا الحديث أنها أربع بتسليمة واحدة بيد أنه لم يذكر ذلك في الحديث كما قال الشيخ من أفضل الشيخ محمد بن سالم الأسلمين والله تعالى أعلم. فالرغم الديني لإنجاز السنة ما الانتكاس المفرغة الله ده أي كده لو عندنا المطلع هو المسلم حرص إلى مثل dukkan mutum biyu na farko dai hadisi na Aisha cewa annabi sassa yana yana itikafin dauka goma na ƙarshe malamai sun ce in itikafin dauka goma na ƙarshen Ramadan ka shiga da an ga azumi wa'in daukan sun ƙari sai yanzu ka yi niyyar itikafin Shawwal annabi sassa an waito ya kan fita zuwa idi daga mu'ta kafe za ka in kayi haka ka fita zuwa idi daidai ne in kuma ka fito ƙarshen Ramadan saboda wancan hadisin ya ce an ga wata yayi daidai wallahu ta'ala malam ibrahim zo kai mana addu'a rashin bukatar mutane mutane da suka zo da kai maka ciki kake kuma hanyar cikin tafiya kake za ka koma yau ko gobe Na haka suka yi addu'a Allah ya Allah ya shiga cikin karba اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حما الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا ملكا الا شفيته ولا حاجه الا قضيته ولا ولا عقيلا الا يسرته ولا حاجه من حاجه ولا امل الا تجده ولا نسيها ولا حسن عبدنا على قضائك ويسرتها يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته اللهم اعتقنا على هذا الاجتماع مباركا مرحوما وارزقنا بعدها شهودا معصوما ولا تعرفين ولا بعد شقي ولا محكومة سبحان الله رب العزة عما يصفون السلام عليكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم رب العالمين سبحانك اللهم رب العالمين أشهد أن لا إله إلا أنت ما شاء الله